murya Amurka a Washington DC. To jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. a kan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niyya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Rediyo Za kuma a iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Zahra Aminu Fage. thank you talata 23 ga watan afrilu na shekarar 2024 shirin yau da gobe zai leƙa gana tare da wakiliyar hauwa abdulkarim young pioneer sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. yadda abokiyar aiki na ta gabatar da ni hawa Abdulkarim Yonfaniya zan ci gaba da shirin. Yau ma shirinmu ya taɓo ɓangaren cin zarafin mata inda muka tattauna da duk wasu masu ruwa da saki a batun. Sannan mu saurari wakan liti soyayya mu kawo karshen shirin da kwalama. A Ghana hukumomi ko kuma in ce hukumar kididdiga ta ghana ta tantance wasu bayanai inda ta fitar da wasu sakamakon rahotanni wanda hukumar binciken alkalumma wato ghana demographic and healthy survey suke cewa wato kashi 41 da digo shida a cikin mata masu shekara goma sha biyar zuwa arba'in da tara suna fuskantar matsaloli da abokan zamansu daga cikin abubuwan da suke fuskanta ya hada da cin zarafi da ake yi wa ma'aurata wato intimate partner violence ipv wanda yana nufin matsanancin damuwa musgunawa ko kuma cin zarafi yayin jima'i. sharhi da fashin baki da bayanai a cikin wannan batun. To ga bayanin daratan Davso a Ghana, wato daratan kula da cin zarafin ma'aurata da taimakawa waɗanda aka ci zarafinsu, Usuwa Chirme. Domestic violence is still ongoing in the country. Cin zarafin ma'aurata na ci gaba da faruwa a kasar idan aka zo ga kididdigar mu. Idan kuka dubi kididdigar mu akwai shekarun da muka tattara kididdiga da bayanai da ta kasa da ta bana. Amma bana kididdigar ya haura kusan kaso 41.6 daga mata masu shekara 15 zuwa 49. Wannan yankin ne ke bukatar bincike da ya kamata domin sanin ainihin dalilin da ya sa lamarin ke karuwa sannan kuma ya ragu. muna samun kararraki ta kowane nau'in cin zarafi kamar su duka kai hare-hare matsanancin damuwa matsalar talauci fyaɗe kazanta barazanar kisa waɗannan duk kararraki ne da ake kawo muna akai-akai saurari bayanan Osuwa Cirme. Mun sha da kyar kafin mu yi sa'a jin bakin victim wato Hajiya Hadiza wanda ta taba shiga wannan halin. Ita kuma ta bayyanar mana da halin da ta tsinci kanta a ciki yayin da mijinta yake musguna mata. Ba yi ba ne. Allah ya muna. To, na ji Hadiza. Mm, abinda muke ciki kenan. Shekara na ashirin da aure yara bakwai ba abin da mijina ke kulla mini ni ke dan nike fama hidima gaba da baya wani magana ma baka ka fadi baka yi ka fadi wani magana ma baka yi yawa ke wala ke duban yara na ga bidan mata shi bai san malla yayi ruwan mu ma ne ma ga duka wai karin yi magana yau ai ko da yau ban son na ma ban son shi na je na bidan mata ma jikina yara zana. yara bakwai yara bakwai ai gari guda ne in ya bida matan in na ji kuma yaran goma kuma yake gida ya min duka ya min duka bawar haka ina nan ina kasuwa fa ina sayar da kaya ina ga dan ban sayar ba ba abinda yaran za su ci ba ruwan shi da mu duka dai mu gidan mu duka shi muke ci mu sha shi ni nike ci in sha shi nike ci in sha maza sun wai da mata mata take kamar abokanin eh, eh, fada samu jinki amma bayan sanki take je gidan ubanki to sai mu ce Allah ya kyauta bayan bayanin hajiya hadiza kan halin da su sinci kanta a ciki kuma yanzu muna tare da hajiya hafsat kadiri ingilishi sharar jarida ce kuma mai ba wa ma'aurata shawara hajiya shin ana kawo muku irin waɗannan kararraki kuwa Tajawa na gode da wannan tambaya da kika yi min. So, kin ga dama da yake ina ta wannan fanni saboda ina programs biyu. Na farko akwai program da nake maraba da FM wanda ake ce ma albishirin ma'aurata. Albishirin ma'aurata wanda ya kunshi zamantakewan aure. Haka zalika akwai program na biyu da nake Hijira TV. wanda ake cewa program mace ta gari shi ma zamantakewan aure ne saboda waɗannan programs da nake yi muna samu wato korafi daga mata aure daban-daban wasu ma ba su yi aure ba wani korafi kuka fi samu ko in ce aka fi kawo muku yawanci korafin da muke samu na rashin kulawa na rashin kulawa za ki ga namiji ya aure ya mace wato ya kawo ta gidan shi bangaren ciyarwa sututtawa ma'amala dai da ya kunshi lamarin aure sai ki ga babu shi tsakaninsu haka kazalikan wasu zaki gani a ta lafiyan jikinsu ma namiji ba shi da bai kula ba yadda zai kula da iyalin shi yara da matan da kowa babu shi a cikin zamantakewan aure wasu ma har dukan mata suke wani zaki ga namiji sai ya je ya zauna tun safiya an marance ba ciyarwa ba komi mace da ta fita ta je ta nemo ta kawo ta zo ta dafa akwai wanda ta ce min wato idan mijin nan ya samu matsara sabon masara fa masara sabon masara ya zo ya ajiye musu buhu ɗaya a gida yadda za a samu a yi miya a ci abinci ba ruwan shi to kin ga wannan ma cuta ne akwai wanda ta ce min da zaran ta ɗauki ciki to ita da mijinta babu zaman lafiya har ta haihu kin ga akwai ire-ire irin waɗannan ababa yana faruwa ga mata sosai shi yasa wasu mazan ma suna manta cewa su ma mace ta haife su haka kazalika su ma sun haifi 'ya'ya mata to idan su aka yi wa 'ya'yansu ire ire irin waɗannan abu me za su ce suna manta suna da kanni mata suna manta suna da 'ya'ya mata. To yanzu wani kira zaki akan hakan? Shi yasa muna kira ga mazaje da ke ire-iren irin wannan halaye su kokanta su bari saboda su ma suna da baya. Da farko mace ta haife su, shin irin wannan hali ta shiga sannan na biyu kun haifi 'ya'ya mata sannan kuma kuna da kanni mata ba za ku so a yi muku irin wa'annan. Kamar da kuka ji Ajiya Kari ta bayyana, ba mu nan ba mun nemi mu ji bakin mabiya addinin krista ga bayanin pastor samuel into mo kristotin na in ka kidiya colossians chapter 3 verse 15 and 16 wai mu bari zama lafiya da ake cikin annabi isa na izo cikin mu don mu duka guda ne mun fito wurin guda ka kidiya verse 16 na wai mu bari hankalin da ake cikin annabi isa na ya zama mu ya zama cikin mu the book of ephesians kuma wai mazaye su so matan su matan na kuma su submit kansu su ba mijinsu yasa in ke kristoti ne ko kai musulmi ne abinda muka so mu fadi kama ku bari zama lafiya a zo cikin gidanmu. so bayan fasta samuel intu kuma ko mai musulunci ke faɗi game da wannan ko addinin islama ke faɗi game da cin zarafin mata sheikh Abdulra'u fafana shugaban masallacin golden voice of islam yayin da muka bi shi masallaci domin mu tattauna da shi akan cin zarafin mata ga abin da ya faɗa mana. Assalamu alaikum Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. kullum na fa kamar kaman one week na wanga magana kaman dai an turo ki niki zo ki tambaye ni wanga question amma addinin musulunci ke fari game da wayan gaskiya addinin musulunci ya nuna ababai da dama wanda namiji ya kamace ya daina in bai daina ba wallahi ya gamu da Allah duk wanda zaka walakatar da diyan wani a cikin gidan aure all in the name of saboda ka fita iko ka fita karfi ka fita arziki ka fita kudi ba ta da option shi wurin kan nan nan sai ka dauki wannan opportunity kana cin amananta kana cin zalunta annabi ya ce ranar tashin kiyama namiji ya zo yayi sallah ba ya yi hajji ya yi zakka ya yi azumi ya yi komai na alkhairi amma kuma kyashi nan dashi jahannama me yasa domin iyalinsa matan shi ta zo ta holin shi gaban Allah Allah wani ya ci zarafi na a duniya Allah wani ya yi mini kaza ya yi mini kaza Allah na zo a karbi amana na a hannun sha bashi to ya za yi a ce kayi sallah kayi azumi kayi zakka kayi menene duka a waye gari kuma saboda iyalinka sa'an na biyu addinin musulunci Qur'ani ya ce muna ya yi wallazina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara ya koyin da kuka yi imani da Allah ku imani da gaskiyar manzanci annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ku kiyaye kawunan ku ku kiyaye iyalanku daga barin shiga wuta daga cikin wannan kiyaye iyalin kanna shine kiyaye cin zarafinta kiyaye cin mutuncinta har da kai ga iyayenta sannan karshe annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana ce mana khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli annabi ce fiyayye a cikin ku ji maganan ga da kyau duk inda kuke ku ji ni annabi ce the best among you fiyayye a cikin ku kusuwa kusu maza magaji annabi ce the best among you fiyayye a cikin ku shine wanda ya zama the best to his father to his family matanka da yaranka ce annabi ce ni kuma manzon Allah ni ne fiyayyen ku a wurin iyalaina annabi bai taba zagin mata ba annabi taba cin mutuncin mace ba annabi taba marin mace ba to shek fafana mun gode kwarai da gaske muna kuma tare da hajiya amama mudi ahmed mai sharhi da bincike akan al'amuran mata kuma shugaban kungiyar mata da suka kammala karatun jami'o' MFGE wato Muslim Female graduate Association mufga a takaice. Hajiya mama mai ke janyo waɗannan matsalolin? Mata na cikin wahala damuwa amma kuma suna zamani a gidan aure. Na'am akwai ababen da wanda da ke kawo shi. a kusancewa cikin unguwanninmu da zangonninmu da garin ma duka baki daya ka duba kowane unguwa akwai abin da ke jawo muna wannan matsala da wannan abin da ke tafiya na farko shine cewa in ka duba eh, ta'adan ta'adanmu that is culture yana da role da yake play ka samu wasu kabila sai a ce wai mu dai idan mun yi aure ba za mu bari ba kin gani idan an sa mace wannan kanta ta je gida aure da cewa kamar gidan mu ba barin aure in ta je kowane matsala take fuskanta da damuwan da take ciki duka ta san ko ta je gida ma ba za goyi bayan ta ba kin gani she ta yankuri ta saura wurin tana fuskantar wahala da musiba kin fahimce ha wasu kuma a'a ana ganin kaman cewa a ah, ina da wani ciwo tare da ni idan na bari na je in fadi wan yaya zan kasance waje lalla wurin haihuwa ta samu wani matsala ko cikin rayuwanta tana da wani matsalan da take gan kaman. Jiya da kanta ma bata so wani ya sani ba so idan tana tare da miji ta ce a wata wata ya kan yayi hankuri da ni sai sa bari in zauna ko wani irin walakanci ne sai in ta fuskantar wannan kin fahimci ha sa'annan kuma addini addinin mu ka duba kamar addinin musulunci mutane yawanci an ba fahimci addinin nan da kyau ba don addinin da kanshi ma ya ba mace ice idan ta gan zama bai mata ba za ta yi ta barin aure amma a so da yawa ba bayyana wannan sai za ka gan mata da yawa karatun wurin bai ishe shi ba za su saura suna cikin wahala suna cikin musiba har ya zama musu matsala sannan kuma in kika duba economy mu wasu mata ana cikin aure da miji yana ya bata komi shine girki shine menene bata aiki bata da wani sana'a ko cinikin da take yi mijin nan ke yin komi so kowane musiba ya dauko mata kowane matsala ya dauko mata sai ki ga sai dai ta yi hankuri ta rike shi haka nan don me suke bata abinci da wasu ba. sannan wata bi kuma za ki samu miji yana yi ma uwa da uba ya kamata ya kamata to a lokacin kin ga in ya masa su ko tana cikin wani hali sai ki ga farin gaskiya ya zama musiba sannan za ki samu wani kuma ya zama kamar a doke shi wani honeymoon face za ki samu wani matsala eh, namiji aikin nan bayan ya yi dukan ta yi hushi ta koma gida sai a bi ya je ya ba da hankuri wasu mazan ma za ki gansu da kukan shi da wallahi ba zan kare yi ba na tuba na abin nan amma ta sake dawowa sai ki gan ya kuma koma a cikin wannan halayya banda wannan fesin da muke kallo za ki samu wannan zai ya ba mace nan wani a roke shi kamar wani eh, financial abuse kuma ya iya a'a mijin nan ba zai eh, yadda da ita ta je ta yi wani sana'an da ita ma zai bar ta zama financial independent ba ko a wani namiji ne zai auri mace da ya sa gaba wallahi ina aure ta zan bari ta koma ta je ta ci gaba da neman ilimin ta sai ki ga waye gari neman ilimin ma wai ka ta yi ta zauna gida to lokacin nan ba ta yi ta ce iccen kanta wurin neman ilimin ta wurin ta ne to kin in ba ta yi haka kuma ba ba za ta yi ta samu abin da ita ma za ta yi ta kulle kanta wani abu ba sannan kuma wasu a lokaci za ki ga mishin ta shiga cikin wani emotional trauma abuse kenan za ta saura kullum yau magana na cin ta bata da wanda za ta faɗi kuma matsalan cewa a communities mu da zangonnan mu an rene mu cewa ko wasu abu waya ce wai maganan daki ne bai fitowa waje kin gani she bare mai shin nan tana ga wannan kaman maganan kazanta ya zanin ce uban yaya na na duka na ko ya mashe ni ko wani abu kaza sai ta saura tana hadiyan zuciyanta tana yi sa'annan kuma wasu abuse kuma yana iya kan cewa kin ganzame shi tana tare da miji yana iya hana ta halaka da mutanen da ke kusa da ita duka da danginta sai sa tana tare da mijin nan ne wai daga ita sai mijinta o an ce mace ta bi umarnin mijinta so mijinta ya ce ka ta kira uwarta ma ka ta kira ka ta yi magana da ubanta ma ka ta yi eh, don shi ne mijinta ta saura da wurin haka wannan abu yana kuma cin muna tuwa kwarya ya bar mata da yawa sun shiga wasu alayyan da yana kawo fitina a cikin mu a cikin cikin matsalan gari duka baki daya na'am don cewa wai zan ka ba mace ilimi ka ba iyalanta duka ilimi to mace na cikin musiba sai ka san gida duka na musiba kenan to hajiya mama mun gode sai yanzu mu saurari wakan liti da ya mata suna soyayya wai hallara kike yi kullum amma kin san san ki. ke duka ne ya ganki yadda kika shi in yana gabanki maza ce ko ina matasa da kowa na yabonki su mai yasa fa kullum ke kadai kike ta kuka kan gadonki She to that you can daga hukumar wayar da kan dan adam national commission for civic education wato ncce malama samira a na a hukumar ilmantar da 'yan kasa a kan right and responsibility su to ni a na ya fi yadda da yawan gani shine ilimi waye na ce ilimi shine yawanci matan da ake ci zarafin su ma ba su san kamun suna cikin matsala so ya fi a ilmantar da su su san kamun abin da suke go na babban matsala ne da zai iya kawo karshen ransu abin ne da yake zai iya ba su matsala a wurin su kuma da iya ba su irin matsala a wurin kwakwalwansu wasu mata ma yana kawo musu tabon hankali abin da mu kullum ke gaya ma mata ne nan mace da namiji ke ci zarafin ki bai fi ki samu hakuri ki ce bari in samu mu hakuri iji nan ga ko samari nan ga wanda ya sake no da abin da ke samu hakuri a zauna cikin ya fi ka work out you should be bold to end that toxic relationship yes kuma mu inda indiyanki tana cikin toxic relationship in ta miki magana ba abin da ake rufi ne ya fi ku nemi solution ku nemi counselors especially clinical counselors because mostly mata da ake cin zarafin su abin ma yana affect su and also ilimin ba kawai matan ya fiya ilmantar da su su mazan ma da ke cin zarafin matan ya fi a ilmantar da su yan nuna gan kamar wurin ilmantar da mazan ya fi a segment a put them into segmentation because muna da structure of population have the younger and a bit older ya fi a bar su san kamar abin da suke yi su da kansu yana kawo zai kawo musu illa because they are not building a healthy relationship for themselves and for those women. to malama samira mun gode yanzu za mu saurari muryar malama bini sam ita dai loya ce kuma mai fafutukar kwato wa matan ta kaba hakkokinsu inda ta bayyana a hukumance yadda ake hukunta masu cin zarafin ma'aurata ko inda ya kamata wanda aka ci zarafin shi ya tafi domin a kwato masa hakkinsa in a domestic violence situation. People often don't use the civil. Cin zarafin ma'aurata mafi yawancin mutane ba sa amfani da hanyar farar hula a koda yaushe. Kullum mutane sun fi son zuwa ofishin 'yan sanda. Eh za ku iya bin hanyoyi biyu. Za ku iya zuwa wurin 'yan sanda don hukunta mai laifi ko kuma za ku iya ɗaukar matakin farar hula domin karbar diya ga rauni da aka ji ko ko ta muku lokaci da aka yi. Zai yiwu kuna sana'a a kasuwa. mutuwa saboda rauni ko kai kawo na tsawon makonni biyu ba ku tafi kasuwa ba wannan asarar kuɗi ne don haka za ku iya neman diya ta hanyar farar hula ko kuma kai da ka kai ƙara ɓangaren 'yan sanda ɗan sandar da ke rike da ƙararka shine zai nemi kotu ta biya maka diya yana da muhimmanci ka mai da hankali a nan kowane lokaci ana mai da hankali kan hukunta mai laifi sai a manta da diya alhalin wadda aka raunata yana zirga-zirga a asibiti saboda a bangaren farar hula za ku iya nemi odar hana yin wani abun odar hana mai laifi shiga daki ko taba wani abun sannan kuma ku bukaci a baku diya ta wannan al'amarin dai muna yi wa duk wani macen da ta sinci kanta a cikin cin zarafi da take fuskanta ko kuma musgunawa ko duk wani abu da ya shafi damuwa a gidan aure muna roƙon allah ya sa wannan abin da muka tattauna zai zama mata wani abin da za ta yi ta ɗauki mataki ko kuma ya yi tasiri a rayuwanta yanzu za mu shiga bangaren kwalama wanda za mu kawo karshen shirin da wannan to hajiya yanzu yaya ake jalof da wadawa me za mu bukaci yanzu haka jalofin da dawa daga farko dai kana da namanka ka wanke namanka wani yana son naman kaza wani yana son naman shanu shi yasa in naman kaza ne akwai mai karfi akwai wanda bai da karfi so a doke shi kamar za mu use naman shanu so naman shanun nan in kika dibiya shi kan wuta wannan lokaci kin yi galikin ki da kakadro kin nika yana eh, nikake tafarnuwa da citta mm. kin nika shi wani kuma kina son flavor shi na yayi kyau sai ki kara tankwa kananan green nan shine green pepper amma ba manyan kanana sai ki kare sai ki mai blending so in kika nika shi kika kare sai ki steam naman dama naman ki nan kin wanke mhm. fresh meat kin wanke nan sai ki dibiya kika dibiya akalla 10 minutes naman ki ya nuna kafin naman ki nan kin dibiya naman ki nan sai ki yanka albasan ki da fresh tumatirin ki ga tankon ki kuma kin nika kin ajiye okay. yasa in kika aza naman nan 10 minutes to 15 minutes ya nuna naman shi naman shanu naman shanu tunda ya zama jalofin daddawa za mu yi shi sa mun use naman shanu mm dan ba kowa ke son naman kaza ba okay. zangwanayen mu dai naman shanu muke yi yasa in kika sauke 10 minutes mu ya kai mun sauke naman mu ga man mu kuma mun juye cikin silba mun juye shi shi man da za a soya nama da za a soya nama mhm. shi sa man mun nan yayi zafi za mu sa nama sa mun soya nama na shi ma akalla ya ya doki 10 minutes or 5 minutes mun soya nama mu mun soya nama mun kare mun sauke mun kwashe naman nan cikin mai sai mu zuba albasan mu ka zuba albasan shi ba a bari ya dade tun da jalofin daddawa ya zama shi na gida ne ba na turawa bai sa bai fi ya soyu sosai sa ya soyu sosai bai sa shi ma 5 minutes ya soyu mm. sai ki doki tumatirin kinnan shi kuma sai ki zuba mhm. fresh tumatir kenan sai shi ma ki zuba shi ma 5 minutes mhm. kin zuba nan yayi shi tafarnuwanki da cittanki da tankwa shi kuma kin nika nan markada sai shi ma ki kara na zuba shi ma da akalla da shi ma 5 minutes sai ga daddawa ta na daddaka sai zuba daddawa. Ba a sa daddawan haka ɗaya ɗaya sai an daddaka. A'a kin daddaka da akwai wani yana nan an daddaka. akwai wani mai kyau nan da shi ba daddaka shi diya ne aka dunkule shi sa sai ka daddaka sai ka zuba ka daddaka kika zuba zai yi gari ko da za ka daddaka ne za ka daddaka ya faffasa ya faffashe mm. sai ka zuba shi in kika zuba shi kika kare sai ki doki maginki ki sa magi kadan gishiri kadan sai ki zuba mai ruwa ruwan naman da muka zabke nan naman nan shanun nan sai ki zuba ciki naman sa to sai ki zuba ciki sai kika zuba ciki sai ki ba shi 15 minutes ki ya tafaso jollof mhm. ki ya wani lokacin jiki na jin kamshin daddawa ka ne ka sa duka kin jiki na jin kamshin shi kin zuba ruwan da kayan da kika markaɗan da ruwan naman da komai ki bar shi minti goma sha biyar minti goma sha biyar ya dauko tafasa sai ki wanke shinkafan ki sai ki zuba mm. kika wanke shinkafa kika zuba shi ma doke shi 10 minutes mm. shi ma shinkafan ya fara nuna da ya dauko nuna sai naman ki nan sai ki sassaka ciki ki aza shi kai naman da kika soya mm. sai ki ya shi kai kika ya shi kai shi ma 5 minutes kinga kamar ruwan ki ya shanye naman kuma ya fara taushi ya shiga ciki to sai ki doki lidde sai ki tattaya ki me ki gaggama sai ki rufe shi ma sai ki shi 2 minutes jalofin ki ya nuna sai ki doki lidde ka kato ki dan daddaga ki bari naman ya shiga hmm. Hmm. sai ki samu abu ki rufe ko napkin ko roba sai ki rufe sai ki ba 2 minutes hmm. jalof ya nuna jalofin daddawa na gode za ki dan kira min sunanki sunana ajiya murja zak ina stay police depot training school daga nan birnin accra eh accra ghana tana gode kwarai da gaskiya jiya murja duka-duka anan muka kawo karshen shirin ne da na gabatar hawa abdulkarim yankwaniya nake cewa ku kasance da mu a kowane lokaci To masu sauraron mu a nan shirin namu ya zo ƙarshe a madadin Hawwa'u Abdulkarim yan Pioneer da dukkanin bakin namu na yau. Da wadda ta daidaita mana sauci kuma ta haɗa shirin baki ɗayansa Julie Leathers Gresham da dukkanin abokanan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a huta lafiya. Yau da shirin su ba ba. Muryar Amurka yau ta su kwarai ba za su bare